ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا munafukai sun yi burin ina ma za ku kafirce da abin da aka saukar muku kamar yadda suka kafirce sai ku zama kun yi daidai da su akan kafirci don haka kada ku riƙi wasu masoya daga cikinsu saboda da'awarsu gare ku har sai in sun yi hijira saboda Allah daga gidan shirka zuwa garin musulunci don nuna imaninsu idan suka bijire suka ci gaba akan su to ku kama su, ku yaƙe su a duk inda kuka same su, kada ku riƙe wani masoyi daga cikin cikinsu, kuna ɗora su akan al'amuranku, kowane mataimaki da zai taimake ku akan maƙiyanku.